Shalom. haka yawan matasa barkam ta kasance tare da ku a cikin wannan shirin mai ƙayatar da ku shirin labarin matasa na mai zuwa muku na ƙarshen mako daga studio Kalangu. A nan ɗakin magana kuna tare da ni Fanta Shamsu da Gora ta Mira Ruwafiya kike Mira da dama. Lafiya launi Fanta ya ne ko tanke? Alhamdulillah mun gode wa Allah. To madalla mike labari. Yau Mira za mu fara da wani sansanin wayar da kai akan tsabtar al'adar mata da ta wanda aka yi a jami'ar abdulmumuni ta babban birnin yamai a cikin takaitaccen rahoton mu kuma za mu mai da hankali kan bugu na uku na muryar mata masu fama da nakasa da ƙarshe sai filin na wasannin motsa ciki. Mira Jami'ar Abdu Mummuni ta shirya a wannan satin wani sansanin wayar da kai akan lafiyar haifuwa. Haka ne gora wannan yunkuri yana da nufin kuma ƙara sanayyar ɗalibai da samun kulawa a fannin kiwon lafiya wadda ta dace. Ƙarin bayani a cikin wannan rahoton na Alimun kai Usaini da aka fassara. Wannan tsari ne na kwamiti mai kula da harkokin mata na jami'ar Yamai. Ramatu Alkasun babbar wakiliyar wannan kwamiti ta bayyana cewa manufarsu ita ce su ilmantar da ɗalibai mata akan lahiyar jima'i da ta aihuwa. sensibiliser Don mu wayar ma 'yan mata kai ne su kara karfafa tsabta a jami'ar kuma su kula da kansu su samu horo kan yadda za su kare kansu daga ɗaukan cututtuka da kuma cikin da wasu shirya ma ba da makamantan haka sannan kuma su san yadda ake sarrafa wannan ƙyallayen da mata ke amfani da su a lokacin da suke ganin wanki. Mun ba da ƙarfi sosai kan wannan maudu'in cikin muhawarar da muka gabatar. shatu Saidu Yakuba da ta halarci ci shirin ga alama ta gamsu da labaran da aka bayyana musu a ganinta wata dama ce ta kara samun ilimi a game da lahiyarta a matsayinta na ɗiya mace. Mun samu horo ga maudu'ai da dama masu gabatar da muhawara sun wayar mana da kai kan irin matsalolin da ke iya biyowa bayan rashin tsafta da kuma cututtukan da ke da nasaba da rashin tsaftar. A lokacin al'ada ya kamata banɗaki ya kasance cikin tsafta haka zalika ita kanta mace ya kamata ta zama a cikin tsafta saboda aka samu akasin haka macen na iya haɗuwa da matsaloli da dama kamar su haihuwa ko kuma cutar dashi. Ko bacin rabon sarfeta da aka yi wannan shiri wani tako ne zuwa ka ɗaukar lahiyar mata da muhimmanci a jami'ar Abdu Mummuni ta Yamai. Mira har yanzu muna a babban birnin Yamai inda aka shirya zama na tara na muhawarar yara da matasa akan sauyin yanayi da ci gaba mai ɗorewa. Maudu'in wannan muhawarar shine yanda matasa da yara suke fuskantar matsalolin da suka shafi yanayi, karuwar al'umma da kuma kiwon lafiya. Sana Yuba, sakataren zartarwa na kungiyar matasa masu aikin sa kai na muhalli, ya yi mana ƙarin bayani a firar shi da Habibu Garba ga fassara. Sannu a hankali muna da matasa da suka tsunduma wajen kirkirar masana'antu domin saka jari ko ta hanyar kirkirar kungiyoyi domin bunƙasa tanadin kula da muhalli domin shuka itatuwa da kuma kula da tsafta. Muna fatan ta hanyar wannan waye da kai da muke yi ya gamsar gare mu shine abin da muke nema kowane matashi idan zai yi wani abu zai duba sakamakon da ke da nasaba da muhalli ya zai rage idan akwai illa ga muhalli sannan da yawan matasa da suka zauna tare da mu a makarantun kwaleji da lise yanzu suna karatun kimiyya da ke da alaka da kula da batun muhalli. yanzu kun bar mu nufi garin Doso inda ma'aikatar ministan kasuwanci da masana'antu tare da haɗin gwiwar babban daraktan kula da harkokin kasuwanci na matasa suka kaddamar da taro tare da matasa a wannan makon. Haka ne gora kuma hakan na da nufin ba su damammaki a fannin noma a nan kasar Nijar. Ga dai ƙarin bayani da Ibrahim Umaru babban daraktan harkokin kasuwanci na matasa yi wa abokin aikinmu Ausi Abdurrahman. nous avons de plus en plus de jeunes qui s'engagent que ça sannu a hankali muna da matasa da suka tsunduma wajen kirkirar masana'antu domin saka jari ko ta hanyar kirkirar kungiyoyi domin bunƙasa tanadin kula da muhalli domin shuka itatuwa da kuma kula da tsafta muna fatan ta hanyar wannan waye da kai da muke yi ya gamsar gare mu shine abin da muke nema kowane matashi idan zai yi wani abu zai duba sakamakon da ke da nasaba da muhalli ya zai rage idan akwai illa ga muhalli sannan da yawan matasa da suka zauna tare da mu a makarantun kwaleji da lise yanzu suna karatun kimiyya da ke da alaka da kula da batun muhalli yanzu kuma sai takaitaccen rahotonmu na yau daga ranar 26 zuwa ranar 30 ga watan Oktoba na shekara ta 2024 aka gudanar da bikin baje kolin mata masu fama da nakasa karo na uku kenan a Nyamai sun fito daga dukkanin jihohin kasar Nijar. Habibu Garba ya leƙa a gurin ga fasaka ga hoton shi. Kwallaye, giriyaj, tufafi, turaren wuta da sauran kayayyaki su ne abubuwan da suka kawata kasuwar baje kolin. Sakatare janar na kungiyar guragu na Nijar ya bayyana cewa manufar wannan kasuwar baje kolin shine karfafa cuɗanya. Ya shafi baiwa mata 'yancin ɓangaren tattalin arziki ne su iya ɗaukar ɗawane su da kuma dafa musu a game da matakin da gwamnati ta ɗauka domin yaƙi da barace-barace. Hawa wata matashiya ta zo ne daga agadasu domin baje kolin kayayyakinta na ayyukan hannu ta kuma bayyana farin cikinta. a nan dai ta gari ta wajen so uku yanzu muna zuwa da aka taba safon ma ni na taba zuwa lokacin nan komi ana damawa da mu ciki gaskiya mu nan wurin ana gan mu su ne zuciyoyin ba na su bane ba duk inda wani mai kawa zai shiga muna shiga komi muna yi ma kanmu mu yan uwanmu saboda ta hanyar sana'ar gace ba mu bara kuma ba mu so 'yan uwan mu su yi bara su. Awa wali da ta fito daga gajifa ta gamsu da yanayin da ke tsakanin mata masu rayuwa da na kasa ta kuma kara da cewa kasuwar washe kolin ba ta tsaya ga sai da kayayyaki ba kawai wata dama ce kuma ta sake haduwa da juna sa mu cikin mutane muna haduwa da kowa da kowa gashi kungiya kungiya ta hada mu gaba ɗaya gari gari muna haduwa mun ji daɗi haɗin kan ma da muka samu muke yi wannan ya san wannan wannan ya san wannan gashi muna jin daɗi alhamdulillah kuma ga sana'a mu mun kawo a gani abin da muke namu na gargajiya mai kyau kenan gashi nan mun kawo tabbat kasar bashe kolin wata dama ce ta yin musanyar fusaha ga ma'aikatan hannu da masu kawo ziyara to sai dai kuma mata masu bashe kolin na kuka da karancin masaya Yanzu kuma sai filin na wasannin motsa shiki tare da Asma na Shina. labarin wasannin na wannan asabar zai yi magana a kan karawar karshe ta kwamɓalar kwallon kafa na ifowa b na 'yan kasa da shekaru ashirin 'yan wasan tawagar super eagles na nigeria ne suka yi nasara a wannan kwamfala ta ifowa b ta 2024 inda suka yi nasara a gaban ghana ranar laraba da ci ɗaya da nema ta haka nigeria ta samu wanda matsayi na zakara a karo na biyu bayan wanda ta samu a shekarar 2022 a niger mu kara da cewa kasashen biyu da suka yi wasan karshe da cote d'ivoire da ta lashe lambar tagulla sun sami tikitin zuwa gasar kan na yara a shekarar 2024 ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasa mu ne mu gode muku da sauraron shi da kuka yi ku ci gaba da kasancewa tare da shirye-shiryen studio kalangu asalam.